Jama'a mu sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI barkamu da warhaka. Barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ku zagaye duniya. Shirin da kan yi bitar manyan labaran da suka fi daukar hankali a duniya a mako. Tare da ni Muhammad Salisu Hamisu. To madalla shirin namu na yau zai fara ne da matsalar kwararar bakin haure a nahiyar Turai. inda a ranar juma'a da ta gabata kungiyar kasashen turai ta gudanar da zaman taro a tsibirin malt inda ta tattauna matsalolin da ke addabar nahiyar waɗanda suka hada da kwararar baƙin haure daga ƙasar libya ficewar da kasar burtaniya ta yi daga cikin kungiyar da kuma barazanar da sabon shugaban kasar amurka donald trump ke haifarwa nahiyar ta fannin da ya shafi kasuwanci da tattalin arziki a tattaunawar da ta hada ni da shi dr aliyu musa malami ne a jami'ar coventry da ke kasar burtaniya ya yi mana tsokaci dangane da kalubalen da kasashen turai ke fuskanta ta yiwuwar ɗorewar kungiyar wannan abu ya zama babban abu ne wanda ana gani idan har burtaniya ta fice to wasu kasashen ma za su bi sauhuka to za su yi su ga menene ma kuma ita kanta tarayyar turai baya ga fitan birtaniya daga cikin tarayyar su to kuma ni ina gani duk da tattaunawa da za su yi ba abu bane da za su iya shawo kan shi kai tsaye abu ne wanda zai ɗauki lokaci kuma yana buƙatar matukar tunani sosai da kuma haɗin kai tsakankanin su wannan matsala ta kwararar bakin haure zai iya kai turai ga durƙushewa kuwa eh to ya danganta ga abubuwa da yawa na farko kaga kamar yanzu kasar birtaniya ta riga ta ɗauki mataki akan za a takaita shigo baki ba ma daga kasashen afirka ba har ma cikin ita kanta tarihin turar to abu ne wanda ana gani idan hakan ya kasance zai kai ga rarrabuwan kawunan su to idan aka kawunan suka rabu zai iya kaiwa ga karayar tattalin arziki tsakanin su idan haka din ya kasance za a samu matsaloli da dama alal misali an kai halin da yanzu wasu mutane masu ra'ayin rikau masu kin jinin baki sun fara yin karfi sosai a cikin kasashen turai kuma har ya kai ga an fara samun wasu su suna samun mulki kamar kasar birtaniya wanda ke mulki a kasar birtaniya ana ganin ita kanta mai ra'ayin rikau ce to ba haka ana gani kasashe kamar su faransa su jamus kuma za su fi sau nan ba daɗewa ba zai kasance a samu mutanen da za su zo suna kyamun baki kuma ya kasance su suke a mulki a kasashen nan to abu ne wanda ana gani zai jawo babban illa ga kasashen nan musamman yadda duniya ta kasance yanzu wanda in ana so a ci gaba musamman ta hanyar kasuwanci da shoransu tattalin arziki dole ne sai da haɗin kai mm. to akwai matsala sosai masana tattalin arziki na ganin cewa kafin turai ta samu salama dangane da kokarin da take na killace baki ya zuwa shiga kasashensu sai sun yi wani abin da zai inganta tattalin arzikin kasashe matalauta masu tasowa wannan kana ganin mafita ce kuma za a iya yin haka ai akwai gaskiya cikin wannan magana saboda kar ba a manta cewa yawanci kasashen nan da suke dukushe yau ai shugabanninsu ne suka dukusar da su amma kuma ta yaya suka dukusar da su yawanci idan suka sato dukiyoyin jama'a dukiyoyin al'umma da kasashen su suna kawowa tarayyar turai ne su boye a cikin kasashen kudaden da aka sassa su aka kawo su cikin turai in ba an mai da su kasashen nan ba an taimaka musu saboda a tayar musu da tattalin arzikin su to za a ci gaba da samun waɗannan matsaloli irin waɗannan to irin wannan taimakon muke gani ya kamata a bayar da haɗin kai a taimaka kam ala misali kamar Najeriya yanzu ai yawancin kuɗaɗen da aka sato daga Najeriya an kawo su turai ne an boye su ba na manta lokacin da shugaba Buhari ya hau mulki ai ya ce su dawo da dukiyoyin jama'a da aka kwashe aka kawo aka boye suka ce idan suka kwaso dukiyoyin nan suka maida su kasashen da aka sato su su kan tattalin arzikin su zai iya karyewa to kaga wannan babban matsala ce wadda dole sai an shawo kanta in har su kansu suna so su samu salama kamar yadda ka ce To a ɓangaren da ya shafi diplomasiya, shin ya kake ganin hulɗar turai za ta kasance da Amurka a wannan lokaci da aka kasa sanin inda shugaban ƙasar ya sa gaba? eto eh ka san shi sabon shugaban ƙasar Amerika Donald Trump mutum ne wanda shi kansa yana na'am da irin wayannan a akidu musamman na kin baki da kuma ganin cewa bai kamata a dinga a haɗa kai da wasu kasashe ba to shi kansa ya nuna kyamarsa ga ƙasashe irin su jamus ya ma fito ya yi magana akan jamus ya ce shugaban jamus angela merkel ta yi kuskure sosai da ta bar baki suna shigowa kuma ya nuna yadda shi kansa ba shi da niyya ya ba ma ta harkar diplomasiya kaɗai ba ta harkar kasuwanci da shawarsu ba shi ne ya haɗa kai da irin waɗannan ƙasashe waɗanda yake gani su innan sun fito wasu bare ne suna yin abubuwan da ba su dace ba kuma abubuwan da yake za su iya wa al'ummar su kansu musu gore to shi kansa gaba donald trump yadda yake nunawa da wuya a samu wani eh, cikakken a haɗin kai musamman ta harkar diplomasiya tsakanin ƙasarsa da tarayyar turai to amma kuma karfa a manta cewa america tana cikin wannan ƙungiyar nato north atlantic treaty organization wanda ainihin ƙungiya ce wadda take kare haƙƙi da 'yancin mambobinta musamman idan suka aka kai musu barazana na tsaro so ba yadda za a ce america za ta tashi yau a wayi gari ce wasu sun fita gaba ɗaya domin suna gani suna da karfin kare kansu ba tare da sai sun nemi taimakon wasu ba eh suna da makamai suna da karfi amma kuma da akwai abubuwa da yawa waɗanda sai sun nemi taimakon wasu kasashen. kuma sai tarayyar afirka inda a ranar lahadin da ta gabata a birnin addis ababa na kasar ethiopia shugabannin nahiyar afirka suka amince da shawarar da shugaban kasar kenya uhuru kenyatta ya gabatar na bukatar ganin gaba su a dunkule sun fice daga zama mambobin kotun duniya icc ko cpe kotun da jama tana kai ruwa rana tsakaninta da wasu shugabanni na nahiyar afirka wanda kuma kungiyar tarayyar afirka ke zarginta da zama mai nuna wariya wacce kuma aka kafa a cewarsu domin hukunta shugabannin nahiyar afirka kawai akan haka ne na tattauna da dr usman muhammad mai sharhi kan lamuran da suka jibanci siyasa a nahiyar afirka daga abujan tarayyar najeriya ga kuma yadda mu ta kasance babu shakka nazari da aka yi aka ga cewa wannan kotu na duniya ta takura wa shugabannin afirka an duba an ga wasu yaƙe-yaƙe wanda shugabannin ƙasan yamma suka yi a duniya ka duba kamar maganan yakin iraq ka duba wasu irin kuma take haƙƙin ɗan adam da wasu shugabanni na manya-manyan ƙasashen turai suke na ɗan afirka amma ba a maganan su ba kuma a maganan cewa za a gurfanar da su su wa'innan kuma ana ganin faɗa ne suke yi misali na neman iko a su misali shi da hurikin ya ce da ya kawo wannan magana in za ka iya tunawa ya sha kai ruwa rana da wannan kotu da mataimakin shi to babu shakka sun ga cewa idan ba fita suka yi ba a dunkule ba su da karfin da za su ce ba za su fita ba sai dai kawai idan aka ga dama aka ce wani ya zo gaban duniya na duniya ba zai iya cewa ba in kuma ya sauka za a sa 'yan sanda interpol wanda za su kamo shi su gurfanar da shi idan kwafar da shi a mashi shari'an da ake so a wannan kotu kuma wannan kotu ba ta da hurumin da za ta yi haka su gani inda dai wayannan shugabanni ne na afirka masu yancin kansu kuma kasashensu suna da dama da yanci da kuma dokoki yadda za su ladabtar da ko dama shugabanninsu ne yadda suka yi ba daidai ba korafe-korafen da shugabannin na afirka suka yi ku a matsayinku na manazarta kuna ganin cewa akwai kashin gaskiya ciki kenan wasu akwai kashin gaskiya misali kamar sudan albashir sannan da kuma kisan kiyashi da aka yi a sudan wanda ta sami yanci ka je afirka na tsakiya ka duba yadda aka yi kashe-kashe na kiyashi sannan kuma ka samu wasu ƙasashe wanda yake sun yi ƙaurin suna a yakin basasa babu shakka za ka ga cewa akwai ƙarshen gaskiya a wasu tuhume-tuhume da ake musu ko wanda suka shuɗe ko kuma wanda suke kai amma ka tabbatar da cewa su ma ƙasashen nan babarin su za su yi ba saboda babu shakka a kwana a tashi kasashe za su samo dokoki na demokaradiyya tunda akwai majalisu wanda dalle za su duk kufar da waɗannan mutane ko tsofaffin shugabanni kamar dai cewa kayan kuna wadare da hassan habre maganan faɗa da suka yi ta yi har ya kai ga hassan habre an gurfanar da shi a kotu a afirka ai ga wannan yana da kyau yana da kyau a ce idan ma mutum ya gudu ko a ina ne a kasan afirka ya san abin da ya yi za a gurfanar da shi a wasu kotu a afirka ba sai turawan duniya ba sun sun gurfanar da shi sun ba shi wahala an yayata shi kamar yadda aka yi sarkola da sauransu. Ma'ana kenan samar da wannan shari'a ta Hussein Habril ta zama kamar zakaran gwajin dafi da zai iya nuna cewa kasashen Afirka za su iya a ga ita kotun ta duniya su rungumi tasu. Babu shakka muna ganin kamar haka. saboda idan har ka gudu wata ƙasa bayan ka yi ta'asa a ƙasarka ka yi kisan kiyashi sannan ka hau mulki mulkin nan kuma bai daɗaɗa wa kowa ba ya nuna nawa mutane ne sai dai kawai jinsin ka ko ka. to da kyakkyawan tunanin cewa duk inda ka tafi a afirka za a kamo ka a gurfani da kai kai ba afirka ba ma duk ƙasan da ka tafi to saboda haka inda a ce za su yi tunani su sauya salon a kamo su su da kansu su kawo wasu kujin a majalisun su su yadda da shi a kasashen su cewa babu shakka za su iya hukuntar da mutanen su wanda suka yi kisan kiyashi ai ka ga abin da ya faru ma a gambia ai kaga ECOWAS ta dunkule ta ce ba ta so kuma sun kori ya jami'a to inda a ce duk za su zauna su ma kansu shaman laili ɗaiɗai da ɗaiɗai su wa kansu wankan sarki su runguma adalci tsakanin su da ina ga za su kauce ma irin sa ido da turawan suke da wulakanci da hannunsu. Yanzu haka dai za iya cewa an fara samun rarrabuwar kanu tsakanin shugabannin na nahiyar Afirka ko kasashen na Afirka inda aka bayyana cewa Najeriya ta ce a ita za ta ci gaba da kasancewa mamba a kotun ta duniya. Shin kana ganin yunkurin nasu zai tasiri kuwa? Najeriya ba zai tasiri ba saboda ita AU dunkulalliyar kasashe ne da yawa sun fi talatin idan duk suka janye suka bar Najeriya dole ta dawo daga baya ta biyo to amma kuma ina ga ba zai kai haka ba Afirka ta kudu ita ce kan gaba wurin janyewa wannan al'amari wanda ta ce a bari wanda a fita daga kotun to ina ga afirka ta kudu za ta zo ta lallafi najeriya daga baya ta nuna mata fa'idan fita wurin daga wannan kotu ma kafin a kai nan ana duba shugaba ne mai karfi a najeriya kuma mai faɗa a ji a au din saboda haka ba za a so a nemi tursasa shi ba za a ba shi daman shi da tunanin iri nasa da kuma zai ɗauki lokaci wanda zai fahimta amma na ga yana da ma'ana zai su bijire ma wannan kotu su bar wannan kotu to amma ka san cewa wannan kotu babu shakka ta hana yunkurin wasu shugabanni a afirka wanda daga baya baya za su so su yi abin da suke so da mulki ko kuma in sun rasa mulki ko an zaɓe kisan siyashi. Ita wannan kotun duk da cewa tana tsawatarwa kamar yadda ka riga ka faɗa ana ganin cewa hadafin kafa ta ma bai wuce an kafa ta ne saboda kawai eh, ƙasashen yammaci suna da ƙarfi a nahiyar afirka suna da ƙarfin iya murɗata domin ta zamanto tamkar wata karya da za su iya cinna ma dukkan wani wani shugaba da ya nuna musu taurin kunne ko nuna musu eh, rashin amincewa a afirka ita su kirkiro abubuwa domin a samu a wulakanta shi bayan saukarsa ko kuma eh, yana ciki ba ka ganin eh, ya kake ganin wannan hasashe da wasu suke gani tunani ya fito ne ga yadda aka yi ta a faɗata juyarta da albashir sannan da ƙasan amerika da wasu ƙasashe wanda ba su son zamansa a kan mulki wannan tunani ya zo ne yadda ko da tafiya ya a jirgi ya tafi afirka ta kudu ana cewa an ba da oda ma kasa da kasa cewa a kama shi ya sauka to ka ga nan shugabannin afirka sun ci a lokacin to wannan tunani ya zo ne akan haka to amma kuma idan ba su tsaya sun dunkule kansu ba haka za a yi ta farautar su ana wulaƙanta su babu shakka za a iya tunanin hakan saboda kasashen turai wanda suke da bayanai akan shugabannin afirka da kudade da suka sata da kuma abubuwa da suka tara ba shakka za su so su nuna maka misali in kai shugaban kasa ne su nuna maka kundin ka da iyalinka da kuma irin ta'asa da kai da kisan kiyashi da kai idan ba su juya ka ba sai su kai wa'annan bayanai a wa'annan kofi yadda za a gurfanar da kai ko kuma a ci mutuncinka babu shakka akwai wannan tunani. kada ya shafa ana tare ne da sashen hausa na radio france international da rfi a shirinmu na mu zagaye duniya shirin da kan kawo muku labaran da suka gabata waɗanda kuma suka fi ɗaukar hankali a duniya tare da ni muhammad salisu hamisu yanzu kuma a tarayyar najeriya za mu yi burki. inda hukumar kwastam a tare ta najeriya ta kama wasu bindigogi 661 da aka shigo da su ƙasar daga ƙasar china ba kan ƙa'ida ba shugaban hukumar ta kwastam kanar hamid ali mai ritaya ya ce an sanya makaman ne a tsakiyar kofofin kofofin karfe da wasu kayayyaki don batar da sawu kuma tuni aka kama mutane uku da ake zargi da shigo da makamin. su ma jami'an kwastan da suka ba da umarnin ficewa da makaman daga tashar jiragen ruwan birnin Legas yanzu haka ana tsare da su inda suke amsa tambayoyi. Wannan dai ba shi bane karo na farko da ake shigo da makamai a kasar ta tarayyar Najeriya ganin yadda ake samun su da dama a wajen tashe-tashen hankula da kuma waɗanda 'yan fashi ke amfani da su a kasar. Dangane da wannan nasara da kuma illar da irin waɗannan makamai da ake shigowa da su a kasar ke yi. Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da janar Lawal Jafar Isa tsohon gwamnan mulkin sojan jihar Kaduna. Alhamdulillah wannan abu ne mai kyau kuma kan sanin kowa ne kokarin su abu ne na ayaba. amma dama an ce shi mai son kayan ka dabara amma ko da yaushe rashin gaskiya Allah cikin masu yana samar da gaskiya Allah ya tura musu asiri wannan shi abin da ya faru wannan makamai an shigo da su ne a cikin kwantena mai kafa arba'in kwanten kwano cewa wato an shigo da kofofi ne wata kofin ginin gida sanin kowa ne cewar maganar shigo da makamai ta rabtacce hanya ba ka najeriya kasashe da dama matsala ce kuma mu irin wannan abin ya fara samuwa a samun ne tun daga lokacin muka yi yakin basasa domin kafin yakin basasa abin da rahoton yan sanda nuna abubuwa irin na masu shigo da makamai ko na tashi hankali irin wannan shine kamar guda dubu uku da yan kai kafin a yakin basasa ba yakin ba sasa bayan wato alif da saba'in abin ya tashi daga dubu sha biyu wajen zuwa wajen dubu goma sha biyar to wannan abubuwa ba ta ruwa kaɗai suke shigowa ba suka shigo ta hanyoyin ƙasa ma misali tun da aka samu rikici a libya aka samu rikici a mali kafin na lokaci rikin da ya faru a kuma chadi to ko da su jami'an suna kokarin su amma kuma a koda shi akan samu ɗaya biyu su ɗan kabuce su shigo ko a cikin gari ma aka su wato inda ake samun wato road block road block na sojoji ko na 'yan sanda din nan a nan ba abu ne zabar jami'an kwastan kaɗai ba abu ne jami'an tsaro su yi da su kansu su ma 'yan ƙasa su yi in ana so a kuma inganta nasarar da ake samu to janar da yake wannan sha'ani ne na tsaro wani irin illa waɗannan makamai ke yi wa ƙasa to na farko za ka ga cewar duk inda aka samu abu wato na tashi hankali ana amfani da irin makaman nan ne misali masu satar shanu suna amfani da su masu satar mutane suna amfani da su masu faɗa su kawo magana addini suna amfani da su masu kawo rikici kan addinin kabilanci suna amfani da su da dai sauran miyagun abubuwa da su ake yi to kaga nan wajen na ke samun illa kuma mu ma abin da muka samu na maganar wato rikici ake da shi a bodan mu ta arewa maso gabas duk irin wa'ana makamai da san ake samu su su ake wani al'amari so ko ba komai suna kawo wato tashin hankali wato su da zaune tsaye domin suka shiga hannun mayagun mutane da su suke amfani to abu ne na damuwa kwarai da gaske ita kasa ko da yaushe ta kan fito da abubuwan da a tail a su ne wato abu da kawo barazana a harkokin tsaro a ta to wannan najeriya wato shigowar makamai yana ɗaya daga cikin su saboda illa da suke kamar da maka lissafi kuma wannan ba wai kaɗai a najeriya ita kanta mashi ɗinkin duniya tana da doka da ta yi akan wannan aka ecowas tana doka da ta wannan au afirka union tana doka akan wannan so kuma ita kanta ƙasar mu najeriya tana da doka akan wannan ina gani saboda irin wannan dokokin nema har allah ya sa wannan a kwantena ta kunshi wannan da ta fice wato jami'an kwastin na farko kuma na biyu din ne kafin a kai ta warehouse Allah suka kama suka kama container din wannan abun abin da ake fama da shi kenan kuma a ko ana kokari a ga yadda za a dace su amma matsalar shi ne wannan abu da ke samu na kasar mutane da tada hankali da tada zaune tsaye da ake samu a cikin kasar ta. wannan tsokaci na janar lawal jafar isa mai ritaya tsohon gwamnan mulkin sojan jihar kaduna muka kawo ƙarshen shirin namu a madadin ɗaukacin waɗanda suka tofa albarkacin baki a ciki musamman bashir ibrahim idris da ya taya na gabatar muku da shi ni muhammad salisu hamisu da na gabatar ke cewa da ku bisalam mu huta lafiya